da ƙarshe shi chairman namu na wannan masallaci zai jawabin godiya a madadin masallacin gaba ɗaya da kuma majalisar zuwa na ita cibiyar tamu board kenan na muslim community center justice usman musa assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah alhamdulillah muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu dama da iko mu halarci wannan zama mai tarin albarka. Gaskiya a madadin chairman na board na wannan majalisi na wannan masallaci da jama'a ta gabaki daya da jama'a masallaci muna mika godiyanmu da gaisuwa ga shugaban musulmi sultan abubakar na uku wanda allah ya bashi iko ya zaɓi wannan jami'a da kuma masallaci mai tare albarka a isar da wannan sako na ganin wata gaskiya al'amari ne babba ilimin ganin wata babu ne mai saukin yi ba saboda lallai malaman nan guda uku din ina duban su tun kowanne su zai bayani na san kowa kowannen su ya gugu kwarai da gaske domin abu ne wanda yake sai an shiga class akwai da shi a ya kuma wani challenge ne ga imam namu da suna yabi na masallaci lalle kullum a yi ta susa mana ana dan karantar da mu game da zancen ganin wata a ganin wata muhimmi abu ne a kada mu zauna kawai boko ya ɗauke mu ba mu san me musulunci ke ciki ba abin burgewa ne gashi musulunci ya riga tana da abubuwan da yake ya kamata gane game da ganin wata alhamdulillah za mu shiga makarantar nan mu ma mu koya saboda mu san abin da muke yi a madadin wannan masallaci da jama'anta especially chairman da board member na masallaci na wannan wurin da jama'a masallaci gabaki daya Allah muna roƙon Allah ya kara wa malaman na ilimi ya kuma saka musu da alheri mun murna kwarai Allah ya yi musu jagora ya mana jagora ga baki daya yadda suka zo lafiya Allah mai da su gidansu lafiya Allah ya sa mu wani lafiya ga baki daya mu Allah kuma ya tabbatar da addinin musulunci bisa ga kafirci Allah ya sa mu samu albarka cikin aikin mu Allah kuma ya kara mana rayuwa mai amfani ya kara wa kowa lafiya wa sallallahu wa Muhammad wa ala wa sahbihi wa sallam wa rahmatullah to duka haya hada da addu'an rufewa insha saboda sai a kira sallah Allah karba addu'a da ta ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh